والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا kuma waɗanda suke cutar da muminai maza da mata ta hanyar magana ko aiki ba tare da wani laifin da suka aikata ba wanda zai sa a yi musu hakan to hakika sun ɗau babban laifi da zunubi mabayani